muna yi muku gaisuwa ta islama salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, nawa ne ga jima'a da wula a sha tara ko sha tara ga jima'a da wula hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da shirin da hudu ga watan Disamba miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam ta alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. ‘Yan uwa musulmi idan ba ku manta ba wata daya da suka wuce mai firi hudu ba a wannan masallaci mai magana a kan abin da ya shafi kwace mutuncin mutane da kuma haƙuri da zamantakewa na rayuwa yau insha Allah da Allah mu da suka shigo da Allah su dawo wannan kafin na gaba ce star sarakuna waɗanda suka zo don ɗaurin aure da bawa. da Allah su dawo nan saboda tsaron bakinmu da kuma a aure raki da muke da shi. Titi ma dawaki ya zo da Allah a kawo mana kafin auren da ya shi a yan uwa kamar yadda aka sani zamantakewa na iyali ma'ana matar da take aure da ita ko kuma matan da take aure da su sun kai biyu ko uku ko hudu babu shakka shari'a ta yi magana a kan zamantakewar gidansa wannan shi ne darasinmu na yau insha Allah bangiji kuwa wa ta'ala yana cewa wa ashiru kunna bil ma'rufin wa in karihtu muhunna فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويما معاشرة da iyalinku ma'ana ku yi zamantakewa da iyalinku bil ma'ashara ma'anarta na hakika shine zamantakewa yana yi wa ga kalman da larabci ba ta yi daidai da hausan mu ba to larabci na ƙur'ani bai zama baubaucin yare sai dai mu mu zama gobaye amma ana fassara ta ne yadda mutane za su fahimci abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufi da ma'anar aya ma'anar wa ashiru kullu bil ma'ruf ka zauna da iyalinka zamantakewa da shari'a ta sani ma'ruf shine abinda duk bai saba ma shari'a ba ana kiran shi ma'ruf ta hanyar da babu zalunci shine ma'aru babu kuntatawa babu cin amana sai ce wa in karbitu nan. Bangiji ya ce ko da kun gan da wasu ɗabi'u da ba fa to kun kyamaci waɗannan halayya yana yiwa ta cika tsananin kishi yana yiwa tana da zuciya yana yiwa tana da kwadai yana yiwa tana da son kanta yana yiwa tana da ra'ayin izza jin kai Allah aiki yi halin Ubangiji dai yana buƙatar kai haƙuri da ita har da kasancewa tana tare da abubuwan da na kyama abubuwan da ba kwa so wannan ba yana nufin kaba'ira tattano ba shi yake nufi bai kasance ƙololuwan laifinta da kai tana saba maka na ɗabi'a ta rayuwa to Allah ya ce kai haku amma wannan bai haɗa da a ce tana gina ko tana shan giya ko tana zakin mahaifiyarka wayannan duk bangare ne na kaba'iratis dono amma kai dai ɗabi'u irin nasa na rauni a matsayinka na namiji Allah ya yi maka kirari ya yi muku kirari ya kuma dace da kanshi cikin Qur'ani yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa yace ku ne shugabanni akan mata idan ubangiji ce, kai shugaba ne ya dora maka nauyi na ɗaukan taklifat na ɗaukan nauye-nauye ya ɗora maka nauyi na haƙuri ya ɗora maka nauyi na hidima ya ɗora maka wani abu da ke gwada kai jarumi ne yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nauye yadda girmanka na cewa ko fita za ta yi to sai da ka. dalili shine girman da kake da shi da ɗawainiyar da kake ɗauka da sadaki da kabiya da wurin zamanta da ciyar da ita da shayar da ita da yi mata sutura ubangiji ya lura da duk mai baka to ya ka wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hannu na sama ya fi hannu na ƙasa hannun da ke badawa ya fi daraja bisa ga hannun da ke karba to kai kai kake baka don haka kana da girma da daraja sama da ita amma wannan bai zama hujja ka danne maka haƙƙinta bai zama dalili ka kasa lura da raunin da aka halitta ta saboda shi ubangiji don ya gwada maka ya san da tana da wikines tana da rauni Siyasa yasa cikin nassin qur'ani yake da kai wa in karihtu mu'unna ko da kun kyamace su saboda wasu halayyansu mara kyau tunda ka aure ta ka ɗauko amana ka ɗauko alkawari to wannan laifukanta bai zama madogara gare ka ya zama na ka kyamace ta har ka fuskar da ba ka iya ba ta haƙƙin da ubangiji ya ce ka ba ta don haka Allah ya ce wa a sa’an takar sa'an an a hu shay'an Waye yaj'alu Allah fihi khairan so da yawa akwai abin da zuciyarka ba ta so tana kyamar wannan a kamar ɗabi'un zama da ita da waɗannan ɗabi'u da ba su da kyau amma ubangiji ya ce ka sani ba aiki ne na gaibi ta yi wa yadda Allah fi ya hairar tafira. Allah ya sanya aurenka da ita akwai alkhairat masu yawan gaske da ba sani ba. Mata ɗabi'u kare su daban-daban, haka darajojinsu ga Ubangiji yake daban-daban. Akwai wanda ba ta da kyawun fuska, ba ta da zafin jiki, ba ta da mai yiwa ita kuma wannan ba ta da kyakkyawan ɗabi'a na zama ba ta iya magana ba mai yiwa ba ta iya abinci ba mai yiwa ƙazama ce amma 'ya'yan da bisa ta haifa har ga Allah Allah ya hukunta albarka ga ɗiyanta Allah ya hukunta daraja ga ‘ya'yanta kai ban ma akwai matan da in suna zaune cikin gida alkhairi zai kare mu mai gida akwai waɗannan mata don haka za ka lura da abin da ubangiji ya roƙe ka kai haƙuri wallahu ya alamu wa antum la ta'lam Allah shi ya san abin da alkhairi akan ku ba ku sani ba yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa ashiru wa sawtu bin nisa'i hayra da yazo fassara wannan aya sai ce wa sawtu bin nisa'i hayra lalle duk abin da za ku yi na alaka tsakanin ku da iyalin ku yi da mantakewa da su zamantakewa na alkhairi kuma ba ta kware ka ba duk da tana da karancin da'a domin shi ubangiji ya shirya maka bota ta musamman wadda zai dinga biyanka da wainiyar da ta yi gidanka don ba diyarka ba ce ibada ce ta sa ka auro ta ka kawo gidanka don haka komi abin da ta yi gidanka Allah zai biya ka ranar alkiyama yana nan a rubuce ta ci abinci ne ta sha fura ta sha shayi pepsi goro ta ci ruwa ta sha kwanciya ta yi dangi suka zo suka zo wurin da ta tarbe su duk abin da ya shafe ta sanda kake aure da ita a gidanka wallahi sallahi sai ubangiji ya rufe, ya biya don haka ba a iya samun dan adam ten. mutum ya yi maka ya kyautata maka kashi ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba suratun nisa ubangiji yana cewa wa kulikal insanu da'ifa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa kulikal insanu ga ifa. Allah da kanshi bai tsananta muku ba cikin addini ya sauƙaƙa muku ya ce ku yi gwargwadon abin da ikon kuke iyawa saboda ya ce abin da ya sa bai tsananta bai ce sai an yi mai abin da yake so dari bisa ɗari saboda Allah ya sani wa kulikal insanu ima Allah ya halitta ɗan adam yana da weakness yana da rauni to raunin da kake da shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi maka rangwame a cikin shari'ar Allah ya ba ka dama ka yi abin da ya sawaka a gare ka to haka ita kuma mace tana da ƙarin rangwame na rauni bisa gare ka kai na namiji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita an halitce ta ne da ƙarama a wata karkatatta a jiki domin a wata jikin annabi adam ta hagu karamar a wadda da ta shi zama karama cikin jikin annabi adam alaihi salatu wa salam ita ce aka cire sai aka halicci ita hawaru da ita kuma haka kowace mace take ila da kiyama don haka yasa namiji yana da ragowar waza a jikin shi amma mace tana da cikakkun awazunta don ba a cire komai ba amma kakan mu adam an cire a awaza shi ita ce ta hilan kwashewa a kirjin gaba haka wadda aka cire ta gare shi to ba ɗa namijin duniya da za a samu face an cire wannan karamar awaza din a jiki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace tabi'ar a wata ko da dogo a wata ce balle ita wannan karamar a wata in ka ce kana buƙatan ka maishe ta miƙe kamar ɗinka annabi yace bai yi wa kuma ka gwada haka in kana son ta zama tsaye kamar ɗinki to tana karewa annabi ya ce ma'ana karewa a nan wurin miƙe da mai da ita mai shi shine wurin mai da matanka ta yi maka komi dari bisa ɗari to bai yi wa sai dai ka sake ta kare a nan ma'ana shi kashe aurenta da ita ko wace irin mata in ko manzon Allah ya aine ta sallallahu alaihi wa sallam tana dauke da wannan rauni kada ka ce ai malama ce kada ka ce ai eh, babban mata ce a gwamnati ko diyar sarauta ce la matukar suna nan akan zaman su ‘ya'ya mata to ba su gushe ba suna tafiya da wannan wikidin da wannan rauni don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa'in istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha waje in kana son ka ji daɗi da ita ku rayu tare to ka rayu da ita ka amfana da ɗan amfanin da na jin daɗi amma kuma tana na bisa karkatarta a barka wadda ka gane ta da karkata da tsananin kishi da rashin iya magana ko da wani dalili daban karka ga Uban gijin da ya halice ta haka ya halice ta ruba ma wawan yammace wanda aka gane ta wawa ya ko magana ba ta iya ba wallahi ya'yanka in ka ga yadda Allah zai zuba musu albarka ko ka iske mace da kikiya ba ta iya gane komi a koya masa ba ta iya ba amma Allah ya cire iliminta ya zuba ga zuri'anta yana cikin abin da subhanahu wa ta'ala yake nufi prof ka zauna yi sallah yana cikin abin da ubangiji yake nufi da cewa ko da kun kyamaci wani abu nasu to akwai wasu kuma alkhairat da yawa da za a samu gare su don haka ku yi haƙuri da ku yi haƙuri ku kyale shi in tare yake da su don haka musulmi yawan kawowa majalisanku kana aibata iyalinka ba ɗabi'ar da ta ba ne domin su da suka koyi tsirin gidajensu na iyalansu ba wani cikinsu wanda inda ka san tsirin zaman shi da iyalinsu wallahi sai sai ka yi su juɗe shi saboda irin haƙurin shi da fitintinu da yake haduwa da su amma ya yi haƙuri ko da ko kana gani ne babban mutum ne kila a ce ma shugaban ƙasa ne ko a ce wani babban gemiya ne ba a iya kauce ma abin da Allah ya riga ya kaddara yana daga cikin alhairat na mata ko matarka akwai hadisul qudsi mutafakun alai hadisi ne sahihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya bada labarin wannan hadisi ibn adam antik, unfik ilai ka ciyar ni kuma ubangiji in ciyar da kai ta dalilin kaciyar to kaga in kana da mata kusan kullum ne sai ka ciyar da ita sabanin jama'an gari wa'anda sai wani lokaci ne za su iya cin abincinka bisa wani dalili amma mai ɗakinka kullum sai ta ci daga jikinka ko ta sha daga jikinka wani ana gajiya tsaya nan wani saboda haka ya ɗan adam ka rika lura da abinda ubangiji hana wa ta'ala ya darajar kaka da shi to da kafin na biyu su dogarawa su abin abinda ya darajar kaka da shi har wani na ci ga jikinka sai ka gode ma Yes. saboda haka wayanda suke tsawon gaba za ku cika wannan tsawo na biyu na ɗaya kawai za ku bari rashin arziki a duniya a ce kowa bai cin abinci daga gumin jikinsa ku karanta alkur'ani suratul qalam za ku gani a rubuce Allah ya babbake gonan wasu mutane marayu ne bayan Allah amma Allah ya sa mala'iki ya kone gonan gaba daya ta dalili saboda sun furta maganganu da cewa su irin wannan ciyarwa da suke yi ma miskinai wanda baban suke yi gaskiya su yanzu ba za su yi ba kowa ya san halin da ake ciki da babanmu shi kaɗai ne yanzu kuma muna da yawa don haka mu ba za mu yadda mu bar wani abinci wanda wasu miskinai za su zo su amfana da shi wayannan maganganu da suka yi bangiji bai ji daɗi ba tare da yin an diba a hankalce kamar suna da madogara amma wannan madogaransu ba ta zama hujja ba domin wanda ke asalin mai ciyarwa shine walla bangiji shi ne asalin mai ciyarwa don haka tun da suka yi burin gobe su girbe gonarsu kuma za su ɗebe gaba ɗaya kayan kala da dan wani abu da kafaduwa da dan wani sashe da aka ragawa cikin gona don miskinai mu ba za mu bari ba tun da mun yawa yanzu to Allah ya tura mala'iki ya gona gonan gaba ɗaya wannan ya nuna wata gobara da ake yi ba daga nefa ba ne ba daga ɗan adam ba ne mala'iki ne zo ya da wurin da gangan saboda wata baka aniya ko kuma saboda wani mugun nuhi ko kuma saboda wani fasadi da ke a wurin wanda Allah ya kyamaci wannan abu to ana turu mala'iki ya kone wurin wurin kone wurin ka kai da an mai laifi to yana yi wa ya kone shago goma domin dama ubangiji hana kuwa ta'ala ya faɗa a ƙur'ani ta wata ko na la tusibanna alladhina ko minkum hatta ji tsoron fitina in kuka jawo ta in ta zo ba ta tsayawa ga wanda ya tsakalo ta shi kadai bal za ta haɗe kowa da kowa ya jiga jiki ne kamar yanzu in kuka dibi kwandishin na Najeriya wallahi tallahi har yanzu 'yan Najeriya ba su gano bakin zaren warware wannan kidnapping da hasara da kashe-kashe da ake har yanzu ba gano. Na rantse da Allah, babu wani abin da ya jawo wannan bala'i fiye da matsafa. musulmi masu tsage bata masu bokanci ta yaya za a yi a sa ƙur'ani cikin sofa away sannan ku ce wai ku zauna lafiya ta yaya za a yi a ƙasanku wani na iya fitowa ya aibata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya kwana lafiya sannan ku ce wai a zauna lafiya ta yaya za a yi kunyar da annabi Allah yake yi ma abubakar radiyallahu anhu a ce cikin Najeriya wani na iya ɗaukar sunan abubakar ga lasika ya zagai ya aibata shi da shi da ‘yan uwa ne sahabbai radiyallahu anhu sannan kuma kuna tunanin ƙasar ku ta zauna lafiya na rage da Allah babu shugaban ƙasar da za a kawo wanda zai sa ta zauna lafiya in ba a shawo wanga abu ba dole sai an shawo kan wannan bala'i kuma abin da ya sani ce har yanzu moni misrod har yanzu ba a gano cewa wanga cikin matsala ba saboda har yanzu mutane na kallon ai wannan abin da aka yi ba wata illa ta ba wallahi har yanzu akwai musulmai da yawa waɗanda ke bada dukiyarsu don a yi musu tsaki a yi musu duba a yi musu shirka na ba ku misali da walima da muka yi a gwadabawa wani ya kawo min Qur'ani duk inda ake sunan Allah cikin Qur'ani na an tsare da an yanke wurin duk inda adda ayatul kursi da kalmar shahada da kalmar tauhid an tsare da an rede ka wurin nan wa ya san inda aka yi da waɗannan sauran dole abin da za a yi da su dai baya da kyau yaya kuke zaton ƙasar ku ta zauna lafiya alhali abin da ya fi damar da ku zina da fulani ka yi da matan ku wannan billahi da zina ina ina wa karamin abu ne wallahi karamin abu ne bisa ga azagi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam har abin ya kai ƙasar mu najeriya a ce annabi muhammadu subhanallah ba na iya fadin wannan kalma amma dai kun ji abin da aka faɗa a kano game da shi sannan kuma kuna sauraron wai a zauna lafiya kuna zagin sojoji kuna zagin zagin shugaban ƙasa ya ki ɗaukan mataki alhali wanga mataki shi ne ya fi girma wanda ya kamata dukkanin mu ɗauka a mata gagara Bangiji yana cewa a suratul nur fal Ladino ya yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum madha azabun ali aya ce ko ba aya ba saboda haka ubangiji ya ce wallahi masu saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam menene umarnin annabi hadisi sahih sai hadisin nan ya tabbata daga annabi amma a saba a dakiyin wanda yake da gangan shine ma'anar aya sai ya ce to kuna cikin haɗarin fitina na iya samun ku any time ko kuma azaba mai radadi ba fitina da ta fi a yi zina da mahaifiyarka kana kallo a yanka maka ‘ya'yanka kana kallo a yi zina da mata a cikin azumin ramadan matan da aka kawo min a ramadan waɗanda suka bani shaida an yi zina da su da azumi da rana menene fatawan su ya ji mace sabai da masu yin waya da waɗanda suka zo ra'ayu la'ayin da rana a cikin ramadan ɗin bana ba ko wasu shekaru ba na ba fitina ba ne amma sai ka mai da hankali ga wagga fitinar bisa ga fitinar ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar kama ba ta ma ɗauka an yi wani laifi ba don annabi ya ce yi kaza yi ba halal shi da ya addini in ban yi wanga ba yana yin wanga wato ba ka ɗauki abin maino alhali masu daraja daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam na rinke da Allah mutum saba'in da gangan Allah ya kyale an ka kashe su saboda saba ma hadisin manzon Allah kwaya daya hadisi ne kwaya ɗaya ta aka saba mishi amma a dalilin haka ba su rori su zauna ko saboda haka ya musulmi idan Allah yana kyalewa a Uhud a kashe ma manzon Allah sahabi saba'in saboda saba ma hukuncin manzon Allah kwaya ɗaya wane ne cikin mu'adda wani matsayi wanda ba za a kyale a azabtar da mu ba a dalilin saba wannan suna da kuke gani an ɗauka ai suna kamar wani abu ne na addini ya yi wani abu ne na addinin wasu mutane su Allah alƙur'ani gaba ɗaya shi in babu suna bai zama abin karantawa sunna ita ta tabbatar da shi a matsayin cewa littafin Allah ne sunna ita ta tabbatar da fassarar shi in ka fassara shi ba yadda suna ta fassara shi ba ɓanna ce kawai kai ku tuna in su ce ta kawo wanga bala'i to dauki ka ajiye batun kidinafal cikin gari mutum nawa annan yana yin ta da masu yi da da ‘ya'yansu da ‘yan uwansu kan iddatun nawa ne su su fulanin nan da suke ramuwan gayya har yanzu kun kasa gano ramuwan ganya na cikin abin da suke yi historical biography ya nuna matan fulani more than 40 years ago sun zama bonanza a cikin hausawa isma'u ayyuhal Musulmi ku ba ku yi tunani ba mu da wani matakin da ya wuce mana istighfar laifi wallahi mu yi kuma ba dole sai kai kayi ne mustaqallan Allah ke hukunci ba la mutum guda in yayi ba ku dauki mataki ba zai kawo jarabawan da kowa sai ya ce Allah kuma Allah bai bai damuwa in mutuwa ne ya hudu a cikin Qur'ani ranar judgment zai duba shi ga me sanadin mutuwanka kai menene hakkin ka ga abin da ya kashe ka lalurar guguwar jama'a ce sai sanadiyar mutuwar ka ya san wanda zai yi judgment a kanka tunda ya san kai ba kai ba don haka babu wai magana ahalin sunna babu wai magana yan ɗariƙa babu wai magana wallahi tallahi tunda an ka taɓa Allah an ka taɓa manzon Allah wallahi gara ka zagi Allah da ka zagi annabi Muhammad wallahi ina gaya mu a nan garin illela ina tasiri shekara talatin da wani abu a garin lokacin da nake tasiri illela kafin a yi kebbi state akwai wanda ya ɗauka ma kai ne cewa shi a ubangiji shi a allah guda ya ce ni ko ni annabi muhammadu sai wanda ya ce shi annabi muhammadu sai ya ce ma wanda ya ce shi allah wani wahayi za ka yi mini sai ya ce wahayin da zan yi maka a dai a sha kwalba uku su sai gidan giya su sha kwalba uku tun kafin a yi kebis lokacin da Allah ya tashi a kan wannan mugun abu wallahi wanda ya ce shi Allah na har yanzu yana nan da rai kuma ina gaya muku har ya tuba tsoro ya kan mishi kuma yana nan ciki alis suna nama yanzu amma shi wanda ya ce shi shi annabi Muhammadu wallahi kafewa yi dare daya ya kafe Allah ya fara kashe shi ɗaya bayan ɗaya daga ƙafa sai ta fara mutuwa har ta kai ga gwiwa har ta kai ga gugu yana tahiya sama har ya kai ga gashi kai ne na magana amma duk ya zan kamar tindimi ya ya kumbure gaba ɗai tsutsa tana zazzaga ba a iya shiga cikin ɗaki ne a bashi abinci sai an sa a sa a tura mai cikin ɗaki ya ɗauka ya ci abinci nan yake ba haya nan yake fitsari Allah bai hankuri ka taɓa mai manzo ne kamar yadda bai hankuri ka taɓa abubakar radiyallahu an bai hankuri wallahi Khalid bin Walid radiyallahu anhu, wata rana jarun ta kai yaƙi ta kama shi sai annabi na zaune sai ya ce ma abubakar wasu dai kan suna nan da daraja amma kamar mata suke akan gado ba wani yaki da za a ce ga sunan sun yi ba kaza ba kaza ba su wuri da Allah da excellency ko na kula ba shi kare da dina ko akwai wani kasa na Okay, yes. A ya su a gaba, ni kuskure ne na blogin sabo na biyu sun da wuri. Akwai site kuma waɗanda suke da sauƙi sai su zama da yasan. Zaman sunan shi ma illa ne. Amma akwai tsawon wuri kan a dama da hagu sannan masu tsawo na biyu su ma suna iya yara su taimaka makamuna mu riga mu saboda haka ya musulmi babu wani abu face shari'a shari'a ita ce magani dukkan fitina da kuke gani a kasa ubangiji a suratul taha duk da ban karasa wancan magana ba abubakar radiyallahu anhu ya yi shiru bai sai kala ba Khalid bin Walid yana jin jarun jaruntakan yaƙi annabi ma da kai ne ya sami sunan Saifullahi Maslul takobin Allah zarare cikin shi na kakkarwa zai sai yaƙin Badar zai je sahun gaba annabi na ɗaga murya na ta Saifullahi Maslul sayfullahi lahil maslul takobin Allah tarare Khalid bin Walid kamar dai cikin kwari yake yaki dama da hagu left and amma ran da jaruntaka ta kama shi ya so ya soki Abubakar yana ganin Abubakar kamar wani sololo na ba jarumi ba annabi ya ce ya kale ya buga mishi tsawa uskur ya kale kai shiru annabi ya ce wallahi kale da za ka cika gabas da yamma kudu da arewa da zinari ka ciyar da ita saboda Allah wallahi baka daraja abubakar a abada daga ranar nan kalib ya shiga daidai guda biyu ne da khadija mata annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar radiyallahu anhu ko yakin badar ku karanta tafsirin suratul anfal yakin badar dama ga abubakar mala'iki dubu ya tsaya dama ga abubakar cikin yaki mala'ika dubu daya kaga wannan ba karamin daraja yake da ita ba da lokacin da annabi zai aure Aisha annabi ba shi ya ga Aisha yana son aurenta ba mala'ika Jibril ya zo da hotonta ya ce ma annabi ubangiji ya ce ya maka sallama amma ka gane ya ga yarinya ga ka fahimci kowa ce ce ya ji ba annabi ya ce Aisha ce ɗaya Abubakar sai ya ce to Allah na ya maka sallama kuma ya umarce ka ka auri wa gaggayari annabi yana dibin wanda zai hito yarinya ce karama shekara shida ya zai ce ma mutane yana son ta da aure sai dai ya gaya ma Umar bin Khattab yace yarinyar nan na so in aure ta yace amma kar ka gaya ma kowa suna zaune sai ga Abubakar radiyallahu anhu ya gana da Umar bin Khattab yace Eh, ta Aisha tana da halin kirki ina son ka aure ta sai Umar ya ce subhanallah sai ya juya Abubakar ya sake nan da zarar lokaci ya ku gaya mu to a kawai Allah da saboda haka da ya sake mai magana sai ce don Allah karka sake min magana diyarka haba bai gaya mai dalili ba bayan an ɗaura aure sai ce to kaga abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyankyata mini zai auri yarinyar nan yasa in ka tallata min ita kake ganin na bijiri kuma ba ba wai sun ga manzon Allah yasa suke da wannan daraja ba a'a aiki da abin da annabi yace su yi wallahi shi na addaraja sai abdullahi dan ubay ya gane annabi eh, dan ubay na zama sahun gaba annabi ya zama liman amma saboda aiki da abinda annabi ya umarci sahabban nan suna yi don haka ina rantsuwa da Allah ina gaya mu. hanya guda da za a gyara Najeriya ita ce mu kowa ya san abin da ya kai mara kyau ya bari ai ku karanta suratul yunus a suratul yunus ku karanta ku duba kisan annabi Yunus, ku diba mutane ne su dubu hudu, ku diba yadda bala'i ya shaya gabas da hadarin bala'i da fitina Allah ya aiko a ji a halaka su. Ba musulmai ba ne sun kori annabin su ya gari Yunus, alaihi salatu wassalam. Amma haka sarkin su ya tara su, ya ce wanga bala'i da asali magani ne mu koma mu Allah. Ba musulmai ba ne suka fita daji mai karamar yaro kowa ya hita batun yaro ne sun ka riko dabbobi kamar masu sallar roƙon ruwa da sarkinsu da jama'ansu sun kai ta kuka tare da dabbobi ga hannunsu suna ce ma Allah shi maido musu da annabin su yi imani sun tuba a dakatar musu da wannan bala'i kwana arba'in hadari ya ƙi shigowa ya halaka su ya ƙi ta ce kullum suna zuwa suna kuka da tsumma ga jikinsu sun cire sababbin kayansu yadda ya gaya mala'ika jirgin da yake shi ma ya karbi duban a mai da hadarin aka mai da hadarin nan ya tsaya shikenan aka eh, kihi ya haɗe mala'ikin nan aka amayo shi don ana son ya koma dawowa mala'iki ya gaya mai ce hanya ɗaya ka koma inda ka fito ka je ka iya da sabo ko da suka ji labarin wani mai dafa ya gamu da shi ya sheka gari ya ce wallahi ya ga yunusa na gane bisa hanya ta e sun kai cincirin do har da wanda asibiti an ka tallafo shi an ka tarbi yunus alaihi salatu wassalam Allah da kai ya ce a duniyan ga gaba daya ban taba hukunta bala'i ga wasu mutane ne watsa ba sai jama'a yunus ya ce saboda an imani da suke jama'a muna da baki yau ga mai girma da city gwamnan madadin gwamna na kebbi state his excellency samari na yombe da allah ga shi ga manyan sarakunan mu ga su chief of staff